Allahu akbar Allahu akbar yanzu magana da nake yi da ku mai girma gwamna da kansa yake saukowa tare da tawaga ta manya-manyan jami'ai da kuma jigajigai na wato ainihin gwamnatin jihar Gombe to magana ta ƙara girma ga babban organizing secretary na majalisar agaji ta ƙasa kuma wato shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta jihar Gombe wato injiniya Muhammad Salisu Gombe da kansa yake ainihin wato jagoranto mai girma gwamnan jiha zuwa ainihin wato wannan membari mai albarka ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar Your Excellency, you are highly welcome.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 mataki-mataki daga mataki na ƙasa har zuwa na ƙarshe sauran 'yan uwana da suka zo halartar wannan taro mai albarka mai ni'ima kuma aiki wanda ladansa ko kuma sakamakonsa da yau da gobe ‘yan uwana ‘yan agaji da suke tare a nan sauran baƙi maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullah to na so ne yanzu domin na yi muku barka da zuwa a al'adarmu na mutanen gombe ya kamata da turanen da kuka zo na je na tare ku na muku barka da zuwa amma allah cikin ikonsa domin waɗansu ɗawainiyoyi ɗaya ko biyu ban samu na fito ba sai yau Allah ya sa na zo domin mu gaisa amma duk da haka ina ganin ban makara ba ina yi muku barka da zuwa cikin jihar gombe kuma ina tabbatar muku da cewa duk mutumin da yake zalatul bidiyawar kamatu sunna gombe gidansa ne kuma kullum aka yi irin wannan taruka ko kuma ake so a irin waɗannan taruka muna yin kira ga shugabanni da cewa duk jihar da ta gagara gombe tana nan a ajiye tana jira saboda haka ba sai an ba mu notice ba ba sai an kyankyasa kofa ba a duk lokacin da aka tayar da irin wannan cikin kwana ɗaya cikin kwana ko biyu muna shirye da mu bakin da mu marabci waɗannan mutane domin wannan aiki na addini mai albarka ina so kuma ɗauki wannan dama na yi godiya na musamman ga shugabannin wannan ƙungiya mai albarka na ayyuka na addini da suka yi a cikin ɗan shekara ɗaya zuwa ɗaya da rabi da suka wuce. dukkanmu mun san irin tarurruka da aka yi wanda aka yi shi a abuja wannan taro da ake yi na ƙasa da ƙasa ne amma wancan taro da aka yi na duniya da duniya da duniya babu wata ƙungiya da ta taɓa irin wannan taro a cikin ƙasar nan Allah ya saka musu Allah kuma ya biya su da gida aljanna ina so kuma sake ɗaukan wannan dama na yi godiya ta musamman da yadda ake gudanar da wannan talabishin na ƙungiya wato sunna tv wannan talabishin da manara sun yi suna taimakawa wurin yada addinin musulunci a ko'ina a cikin duniyar nan kuma a kullum kamar yadda muka saba taimakawa ina tabbatarwa shugabanni na cewa za mu ci gaba da taimakawa wannan talabishin guda biyu na ganin cewa an ci gaba da samun nasarori da ake samu a kowane lokaci daga ƙarshe kafin na taso an ce mini ƙungiya na da niyan yin jami'a to wannan ƙudiri da ake da shi ba zan ce ku zo gombe ba amma idan gombe ya dace a yi wannan ko kuma idan mun dace a haɗa kai da mu ko haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a tabbatar da wannan jami'a ta kafu to a shirye muke ga shugabannin ƙungiya ku zo mu tattauna domin a ciyar da addinin Allah gaba kamar yadda nake faɗi a kullum wannan dama aka samu idan aka samu dama na bautawa al'umma shi ne kuma wannan dama da ya kamata a bautawa Allah ubangijin Allah ya sa mu dace Allah ya sa a yi kamfin lafiya a gama shi lafiya kuma ina addu'a kamar yadda al'umma suka zo cikin jihar Gombe lafiya ubangijin Allah mai da kowa gidansa lafiya ya samu alheri amma na duk wanda kuma yake so ya tsaya kwana ɗaya ko biyu muna marabtan irin waɗannan mutane muna da ‘yan uwanmu ‘yan kasuwanni muna da ‘yan uwanmu masu ilimi muna da ‘yan uwanmu almajirai muna da ‘yan uwanmu kaza da kaza da kaza da wannan takaitacce nake muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullah الله أكبر الله أكبر ya girma gwamna Allah maɗaukakin sarki ya saka maka da alkhairi ‘yan uwa a takbir a takbir gwamna har ya sauka ya ce an samu rafkanuwa akwai bukata a yi sujadar ba'adi to a saurari sujada bayan sallama na tafi amma na manta ban kaddamar da jarida ba ina so in tabbatar wa shugabanni na ɗauki nauyin buga wannan jarida na wata biyar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi 'yan uwa insha Allah ta'ala ba tare da ja da tsawo ba za mu koma fagen karatu kuma insha Allah yanzu za mu kira